أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار أعاذني الله وإياكم وأجارنا من النار أما بعد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 Ah, barkanmu da sake haduwa a wannan rana ta lahadi goma sha biyu ga watan zulhijja jiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shekara dubu da da arba'in shida, wadda ya dace da takwas ga watan shida miladiya dubu biyu da da ashirin biyar. Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara sake haɗuwanmu a wannan lokaci da muke karatu cikin wannan littafi mai albarka insha Allah. Husnul Muslim min azkari kitabi wa sunna na fadilatu Sheikh Sa'id bin Wahab bin Ali Al-Qahtani Allah maɗaukakin sarki ya ji kan shi ya mishi. Muna mun fara magana akan zikru ba'da al-faraghi min al-wudu addu'o'i da ake yi bayan an gama alaula bayan mu magana akan azzikru qabla alwudu addu'a kafin alaula da muka yi bayani a takaice cewa sunna ce faɗin bismillah kafin mutum ya fara ya alaula yin bismillah kafin fara alaula sunna ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan muka fara magana akan addu'ar da ake bayan an gama alaula mun karanta na farko daga cikin wanda malam ya ya kawo a cikin wannan littafin shi ne faɗin ashharu an la ilaha illallah wahdahu da sharika la wa ashharu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu hadisin uquba bin amir mun karanta siga ta biyu wadda ruwan imam muslim ya kawo shine faɗin ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abdullahi wa rasuluhu mun yi bayanin kalmomin a taƙaice ko muka yi bayanin falala da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa na karanta wannan wannan addu'a a lokacin da mutum ya gama alaula ya karanta akwai lada mai yawa da daraja mai yawa da allah madaukakin sarki zai bari addu'a ta biyu wanda a kai za mu tashi a yau insha allah sai ma da yake cewa faɗin اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين kuma din ya gama alaula ana so ya wannan addu'a اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين الدعاء شيء kamar yadda muka yi bayani tun a farkon littafin muka ce faɗin allahumma yana da ma'anan faɗin ya allah ko ranar za ka fassara za ka yi fassara da cewa ya allah to da duka ma'anansu da ce allahumma ja'alni min at-tawwabin ya allah ina roƙonka ka sanya ni daga cikin at-tawwabun masu tuba waj'alni min al-mutatahhirin kuma ka sanya ni daga cikin masu tsarki daga cikin tsarkaka daga cikin bayanka Wannan yana daga cikin addu'o'i da ake bayan an gama an gama alauda kuma an fi so mutum ya haɗa na farkon da wannan ne ya yi lokaci da أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله in mutum ya faɗa sai biyo bayan shi da من ja'alni min at-tawwabin wa a hadisin da ya samu asali daga Umar dan Khattab Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi hadisi na cikin sunan da Imam At-Tirmidhi hadisi na 55 a cikin sunan At-Tirmidhi sai na Umar Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi ke cewa قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم yace manzon Allah tsira da amincin Allah su tsara tabbata a gare shi ya ce man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a duk wanda ya alaula kuma sai kyautata alaulansa ya alaular bisa karantarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan ya gama alaulan kuma qala sai ya yace أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ناشد lallai babu abun bauta bisa cancanta sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma na shaida lallai annai muhammad sallallahu bawansa ne kuma manzon ne اللهم اجعلني من التوابين يا الله كسنياني دغتكم ما توبا وجعلني من المتطهرين kuma ka sanya ni cikin waɗanda suke tsarkaka in mutum ya yi wannan addu'a bayan ya gama alaula annabi sallallahu alaihi wasallam ce futihat lahu zamaniyatu bar mu zo kai yace in mutum ya faɗi wannan futihat lahu thamaniyatu abwabil janna yadkhulu min ayyiha sha za a bude masa kofofin aljanna guda takwas gaba daya ya shiga ta inda ya zaba in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan shine abin da ya zo a cikin wannan hadisi haka kuma shi ne zuwa hadisin sai ne amir da ke bukari da muslim da muka karanta a satin da da ya gabata akwai abinda an koya mana tun muna makarantar allo abubuwa guda biyu abu na farko shi ne in za mu karanta addu'an sai mu ɗaga yatsa a sam ko sannan abu na biyu a ƙarshe sai mu ƙarshe wa ja'alni min ibadika as-salihin ka sanya ne daga cikin bayinka na gari na ga tun akai shekara ko Umar ko mun fi shekara dai muna bincike har suna ba su a samun da malamai na gaskiya ban samu dalili akan haka na ga mun ta tambaya ko Umar mun kai shekara mun ta shekara muna ta bincike muna ta tambaya su ma an sa su tambayoyin wasu malamai har yanzu gaskiya ban samu wani dalili akan waɗannan abubuwa guda biyu guri ɗaya na san dalilin ana ɗaga yatsa in za yi addu'a shine lokacin da liman ke addu'a bayan ya gama Shi shine maza Allah sallallahu alaihi shi shine a ɗaga yatsa haka sama a gani amsa ɗaya da na samu daga wani daga cikin malamanmu malam salisu allah lokacin sarki ya kara mashi lafiya na angon mafawa san da yawa za a san shi baban su barista yana da rai amma bai da lafiya ne bai da lafiya yana kunci. kwamsan da kawai na samu da gurin shi ne ke ce mu a lokacin ana ma yara ne a matsayin cikin a na a jawo irin mutum ya zama to an ja hankali zuwa ga wani abu da zai ya sa ake koya ma yara da tsaga yatsan da zuwa sama amsan da kawai na samu daga daga gurin shi kenan Allah ya kara mishi lafiya Allah ya kara mishi lafiya an gane ku Allah madaukakin sarki ya samu dace to wannan shine abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wannan shine addu'a na biyu ma'ana ko kai wancan na farkon shi kadai ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ko kuma ka hada biyu in ka ce ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ya zama ya hada biyu kenan bayan mutum ya zama ya zama alaula Allah madaukakin sarki da da akwai bayanan da balan da ya sharhin wannan littafin yayi akan abin da ya shafi wannan addu'a wanda yana da kyau mu karanta sau da zai amfani sosai da sosai malik ke cewa qauluhu at ce faɗin cewa Allah ka sanya cikin at-tawwabun yace tawwabun jam'u tawwab wa huwa sifatul mubalagha wa tawbatu hiya rujuu min ma'siyati Allah ta'ala ila ba'dihi shi abin da yake nufi da tuba shine mutum ya koma ya bar abin da yake na sabon Allah ya koma biyayya ga Allah maɗaukacin sarki lokacin da mutum ya yace Allahumma ja'alni minat tawwabin bana yana roƙon Allah kenan Allah maɗaukakin sarki ya sanya cikin waɗanda suke asu rinka barin sabon Allah su koma biyayya zuwa ga Allah maɗaukakin sarki an gane malik ya da ulama ce malamai suna cewa at-tawbatu wajibatun min kulli dhanbi ce tuba wajibi ne daga kowane irin zunubi tuba wajibi fa idza kanat al-ma'siyatu bayna al wa bayna Allah ta'ala in ya zama laifin da bawa yake laifin da mutum yake laifi ne wanda yake tsakaninsa da Allah la tata'allaq bi haqqin adami ba ta da wata alaƙa da haƙƙi na wani ɗan adam ila ya zama rashin yin kiyaye lokacin sallah ne misali kaga haƙƙin Allah ne ku ko ƙarya misali da sauransu ko kuma abubuwan da suke da haƙƙi ne na Allah kuma suna shafan ɗan adam kamar cin amana wanda ya ce amana kaga ya san ma Allah so da Allah ya hana sannan kuma ya zalunci wanda ya ce amanansa ko haka to in ya zama laifin da mutum yake laifi ne tsakaninsa da Allah babu wani haƙƙi na ɗan adam a ciki ma Allah ya kiyaye ya kai har da har daga shirka da canfi da kaza da kaza malamu suka ce to in dai irin wannan ne falaha salasatu shuru to kafin mutum ya zama ya tuba daga wannan laifin to akwai sharuɗa guda uku da sai ya su yace ahaduha shara'i na farko an yaqla'a 'anil ma'siya shine ya ciratu daga laifin ya bar laifin ya dena shine shara'i na farko yaron da zai mutum yana kan aikata laifin kuma ya ce na tuba ha balle kuma ya irin tuban mata da sai sun tuban masu ke laifin ce Allah na tuba tukun sai ya aikata an gane ku to abin da ake so shine mutum ya bar laifin duk ya zama to ya yi ikhlali daga aikata ce yace asali na biyu an ma ala fi'liha ya kuma yi nadaman yayi da na sanin aikata laifin da ya baya ya zama yana ta takaici yana ji a ransa har ga Allah inda rayuwa tana yin reverse to in ta yi reverse ba zai zo kusa da wannan laifin a gane ku ya zama yana da ya sani zuciyarsa tana cikin nadama akan wannan laifin da ya aika والثالث نبوك azama allah ya uda ilaiha abadan. Ya yayi azama ya kudurta a ransa tsakaninsa da Allah cewa ba zai ƙara koma zuwa ga wannan laifin ba zai ƙara komawa zuwa ga wannan laifin malai ke fa'in fuƙi da ahadu tsalata lam ta tauba in ɗaya daga cikin sharuɗa guda ukun nan aka rasa shi to tuba bai inganta ba bai zama tuba ingantacciyar tuba da Allah maɗaukacin sarki zai kalle shi a matsayin wanda ya tuba ba ya ban laifin ya yi nadaman aikata laifin ya kudurce cewa ba zai ƙara koma zuwa ga laifin shi abin da malam abdurrahman al-akhdari Allah ya kan shi ya gafarta mishi ya lissafa a farkon littafin akhdari ko sai ilam anna tawbata wajibatun ها وشروط التوبة الندم على ما فات والنية ألا يعود إلى الذنب فيما بقي عليه من عمره وأن يترك المعصية في ساعتها إن كان متلبسا بها haka malamin akbari ya ba ina waɗannan guda uku don tuba ya zama ya bar laifin yana nadaman aikata laifin kuma yana da niyyar cewa ba zai ƙara koma zuwa ga laifin ba har abada insha Allah wannan kaga abin da suke da alaka tsakanin bawa da Allah kenan shi da Allah sai ce wa in kanat al ma'siyatu tata'allaq bi adami shin kuma ya zama laifin da bawa ya aikata yana da alaka da haƙƙin wani dan adam to fa shuruquha arba'atun to a wannan halin kuma sharuɗan tuba daga wannan laifin guda hudu ne halihi salata na farko su ne guda ukun da aka faɗa a baya ya bar laifin ya yi nadama ya yi niyan ba zai ƙara aikata ka tsaka yake ko ƙila haɗa guri yake ƙila ya haɗa wani da wani fada ya yi gulman wani ya biya ma wani ƙazafi kaga Allah ya hana sannan kuma ya cutar da ɗan adam to sharɗa guda uku can su ne nisa shi Allah maɗaukakin sarki ya gana nashi haƙƙin yanzu kuma akwai haƙƙin shi kuma ɗan adam wanda aka zalunta to shi kuma yadda mutum da shi ne malashi wa an yabra'a min sahibiha shine ya zama ya kukuta daga ma'abocin wannan haƙƙin ya zai kukuta ce fa in kanat malan aw da raddahu ilayhi in ya zama abin da ya zalunci dan nasa da shi dukiya ce sai mar da dukiyansa ce to kuɗi kaza ko fili kaza ko mota kaza ko kaza da aka samu matsala lokaci kaza lokaci kaza ba a san me ya faru ba toni ni ne ga kayanta na tuba na dawo da kayan ce wa in kana hatta qadafin wa nahahu makkanahu minhu aw talaba afwa in ya zama to wani abu ne da ya shafi kazafi ko wani abu wanda yake a dukiya ce ba da ya karfa na wannan bawan to sai zama wannan abun akwai haddi a shari'a to yana da zaɓi ɗayan biyu haka ma in babu haddi in wanda akwai haddi ne sai ya bijirar da kansa a masa haddi na wanda ya aikata irin wannan laifin ko kuma ya nemi wanda ya masa ƙazafin ya roƙe shi da ya yaje mishi an fahimta ko kuma laifin da babu ma haddi Aga hada mutum da mutum ai babu haƙi ai ko ai babu wani hukunci da aka ce dan ka hada wani da wani fada to ga adadin bulala ko bursuna da shari'a ta shi alƙali ya yanke maka dan ka hada wani da wani sai dai hadon ya zama to akwai kazafi a ci shin ma kazafi akwai akwai haji kamar da suratul nur ya bayani bulala 80 ku jefi mutum da alfasha da aikata zina haka da dalili a kai ko a ko kai tsaye ko a fakaice ta don ko a fakaice kama mutum kazafin zina sai an maka haddi a fakaice shine malama suke bada misali ga kana fada da mutum ko sai ka ce mutum wanda ni an san ubana misali me yake nufi kenan ta kaga yanzu kana zargin iyayen shi kenan to a shari'a musulunci sai an maka bulala kazafi sai an maka bulala 80 na kazafi to ko a fakaice ko a bayyane in ba in ko kuma ka roƙe shi shi ya yafe maka in yace ya yafe maka tsakanin da Allah shi kenan. an fahimta da shi kuma zo babu kazafi ka hada wani da wani ne to ka je ka warware abin da ka hada ka zauna a majalisar can kai ƙarya a kan shi ta bata mai suna to ko ka je gurin in ka zauna ka faɗa musu shekara da ya wuce na zo nan na zauna na ce wane da wane da wane suna da matsala kaza da kaza da kaza to gaskiya ƙarya na yi na yi ƙarya kuma yanzu na tuba ina son haɗu da Allah lami lafiya abinda kuke ganin shi na mummunan ɗabi'an nan ƙarya na mishi ba ruwan shi ba ɗabi'ansa ba ce dole mutum ya yi ɗayan biyun nan in na shi ne je a masa ko ya je a yaki in ba na ƙazafi ba ne ma ya je ya nemi wancan ɗin ya yake mishi an gane shi ma da cewa in kana da gaibatan istahallahu minha in ya zo to cin naman sai dole je warware inda ya zauna ya ci naman nasa ya bi shi kazafin ya faɗi abubuwan da bai aikata ba to ya je gurin ya warware ya faɗa cewa abin da na faɗa kan wani ƙarya ne bai bai shafe shi wani da alaƙa shi an gane da ce wa yajibu an tuba min jami'i Ya yake ya zama wajibi mutum ya zama ya duba daga dukkan wani aiki na zunubi da yake aikatawa فإن تاب من بعضها صحت توبته عند أهل الحق من ذلك الذنب إن متجنا yana aikata laifuka daban-daban uku hudu biyar shida sai tuba daga guda ɗaya ya shi wannan tuban da ya daga guda ɗayan ya tabbata yanzu saura masa ba ka'ida ba ce a ce dole sai in ya tuba daga duka guda biyar ɗin gaba da tun tuban shi daga guda ɗaya zai ne zai karɓa an fahimta ku shi ne abinda malik ya faɗa sai malik ya cewa wa baqiya alaihi al-baqi sai zama sauran ma ya tuba daga gare su wannan da ya tuba Allah ya amsa sauran ma ya tuba daga gare su sauran ma ya tuba daga gare su yace wa'lam anna at-taubata la budda an takuna fi zamanin tuqbalu fi sa'an nan ko mutum ya sani cewa dole ne fa tuba ta kasance a lokacin da ake karfan tuban so da akwai lokacin da ko da mutum ya zo ba za a karba ba Allah bai son masu ba ce fa in fi zamanin la tuqbalu fihi lan lam tanfa'u tauba in mutum ya tuba a lokacin da ba a karfan tuban to tuban ba zai amfani shi akwai lokuta da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗi cewa ba a karfan tuba ce malam zai bana bayani yace wa zamanu alladhi la tuqbalu fihi tauba huwa hina al ce lokacin da ba a karfan tuba na farko shine a lokacin gargara a lokacin da rai ya kai makoshi ya kira da gargara mutum ya tabbatar ba yanzu fa shi tafiya ne no goyin ba kawai lahira ne shi ya tabbatar tukun a lokacin ya ce Allah na tuba to Allah zai karfan wannan tuba shine fadan Allah ma madaukakin sarki cikin suratul baqara ko ba na kuskure walaysa kitawbatu lil ladina ya'maluna su'a hatta idza jaa ahaduhumul maut qala inni tubtu al'an Allah yake ba na son tuban ba na karfan tuban wanda sai daga mutuwa ta zo masa ya tabbatar zai tafi tukun sai ce inni tubtu al'ana yake ya Allah yanzu na tuba Allah yake ban son wannan tuba ban son wannan tuba shine irin tuban da fir'auna yi ku Allah ce hatta idza hatta idza adrakahu al qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'ila wa ana min Allah ce sai da ruwa ta shaƙe ya tabbatar zai tafi tukun sai ce na yi imani da wannan da banu isra'ila suka yi imani da shi din. kuma ni daga yau suna na musulmi Allah ce al'ana sai yanzu wa akwai akhayta qabl wa kunta bayan ka gama barnanka a baya ka zo daga cikin mabarnata Allah ya ce ban san tuba rike kayanka rike kayanka haka ya tabbata hadisin da ke sunan na Imam At-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce inna Allah ta'ala yaqbalu tawbatal 'abdi ma lam yughargir cewa lallai Allah maɗaukakin sarki yana karfan tuban bawa matuƙar bai kai gargara ba. Ba shi kaga wanda ke nuna maka cewa maganar mai akbari ne magana cewa wala ya hatta ya biya lillahu ku fa innahu min alamati shiqa ko wal khizlan wa al basirati ake fada kaga yana nuna maka ka zamanto ko ka tuba kowanne so da ai baka san haka da alƙawari da Allah cewa yau ne zaka mutu ko ba haka bane kuma yanzu babu wani mai hankali da yake tunanin cewa sai na yi rashin lafiya zan mutu ko ba haka so duk wani halin da kake tunanin ba za a yi mutu a wannan halin ba ko da suka mutu a wannan halin wani ya mutu yana sallah wani ya mutu yana tawafi Allah ya sa mu duka irin wannan cikawan wani kuma ya mutu yana rawa Allah ka kiyaye mu da dukkan musulmai kaga babu wani halin da ba za ka iya mutuwa a ciki ba sai zama ko da yaushe kana kokarin shiratuwa daga laifi kana kokarin koma zuwa ga Allah wannan shine hali na farko shi ma da yake wal hiya wusulur ruh al hulqum aka ce gargara shine zuwan rai makoshi wannan shine lokaci na farko da ba a karfan tuba shine lokacin da Allah madaukakin sarki ke cewa ah, na hatta idza balagatil hulqum wa antum hina idin tanzurun Allah ce tarji'unaha in kuntum sadiqin lokacin da rai ya zo makoshi kuna kallon mutum gaji zai tafi ko ba ku da iko ba ku da abin da za ku iya yi to wannan shine lokaci na farko lokaci na biyu shine malai ce wa hina tulu'i shamsi min magharibiha a lokacin da rana za ta fito daga mafadanta ko lokacin da za a wayi gari gari ya waye ana sauraron rana ta fito ta gabas sai rana ta fito ta yamma shi ma wannan lokacin in ka ga wannan lokacin yayi sai lokacin da Allah madaukakin sarki ya faɗa cikin alkur'ani yake cewa la tanfa'u nafsun imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira Allah ce daga wannan lokacin babu wani aikin alkhairi da mutum zai wanda da bai a baya da zai amfani shi duk wani mai barna ko ya ci da barnan shi don ko ya bar barnan barin barnan ba zai amfana da shi da komai ba ba zai amfana da shi da komai ba kuma hadith ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai muslim yake cewa man taba qabla an taqlu ash-shams min maghribiha taba Allah ta'ala alaihi duk wanda ya tuba kafin rana ta fito daga mafadanta to Allah madaukakin sarki zai karfi tuban shi an fahimta ko shine to waɗannan lokuta guda biyu shine abinda mai afdal yake fantawa in yatruka al-ma'siyata fi sa'atiha ya bar laifin a lokacin da yake da lokaci don akwai lokacin da bai da dama ko ya bari ba za ta amfane shi an fahimta ku Allah ya samu dace to a daidai nan akwai bayanin da malamai suke shi Muhammadu Salih ibn al-Uthaymeen Allah madaukakin sarki ya ji kai shi ya gafarta mishi ce wannan lokuta guda biyu wannan musamman lokacin gargara da Allah madaukakin sarki ya tabbatar cewa zai karfan tuban bawa a lokacin da ya kai gargara lokacin da rai ya kai makoshi sai masu masu cewa amma wannan fa hukunci ne na tsakanin bawa da Allah hukunci ne na tsakanin bawa da Allah mu abin da aka dora mana mu bawa hukunci da abin da ya bayyana mana a zahiri abin da ya bayyana mana shine ya mutu musulmi kuma ya tuba cewa Allah ya karfa ko Allah bai karfa wannan tsakanin shi ne da Allah an fahimta ku matukan ba waɗanda nassin ƙur'ani ka yanzu kamar fir'auna ka qur'ani ba ya tabbatar cewa bai karfa ba ko ba haka ba ko wanda ya mutu karni bai ba musulmi ba misali da nassin qur'ani mu cewa dama Allah madaukakin sarki ba wa amma wanda gashi ya zo mutuwa shi yana cikin gargaran amma kuma sai ya tuba to mu abin da aka tsora shi ne mu mishi hukunci a matsayin na zahiri cewa yayi ne ya tuba mu mu'amalance shi a mu'amala na musulmi ya tuba wannan abin da ya rage ne kuma tsakanin shi da Allah mahalicce shi wannan kuma babu ruwan Allah bai dora mana wannan an fahimta ko no akwai masu azababi sai ga wani ma har har addu'a ma sai ga yana sai sanya mutum musulmi dan uwan shi da ya rasu in ai magana sai sai dabi'ar shi fa kaza da kaza da kaza to amma ya ma waye ne duk Allah kai kuma an dora maka matsayin ka na musulmi duk wani musulmi ya rasu kai masa addu'a shikenan kai kai abin da Allah ya dora maka wancan laifin ne tsakanin shi ne da ni da Allah kuma Allah ya ga dama zai yafe mishi ko bai ko mutu bai ba Allah ya ga dama zai ba Allah ya ce yasfiru ma duna zalika liman yasha ba ko haka bane ta karka yadda ka shiga tsakanin bawa da Allah madaukakin sarki Allah ya sa mu gani addu'a na uku bayan alaula shine na karshe da malai shine malai yake cewa fadin subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك wannan ma yana daga cikin addu'o'i da Annabi sallallahu alaihi wa wa sallam ya koya mana in mun gama alaura mu ya tabbata hadisin sahabi Abu Sa'id al-Khudri Allah madaukakin sarki kare da gare shi da hadisin Sa'ad ibn Malik Allah madaukakin sarki ya kare da a gari. hadisi na cikin sunan na imam an-nasa'i hadisi na 81 cikin sunan an-nasa'i kuma hadisi ne wanda yake ingantacce imam al-hakim shi ma ya rawaito hadisin imam al-tabarani shi ya rawaito duka tabbatattu daga manzon Allah sallallahu wa alihi wa sallam karanta wannan addu'a bayan mutum ya gama ya gama alwala abinda addu'a ne yake nufi subhanaka allahumma sarki ya tabbata gare ka ya Allah wa bihamdika godiya ya tabbata gare ka ya Allah ashhadu an la ilaha illa anta na ce da lallai babu abun bauta bisa cancanta sai kai ya Allah astaghfiruka ina neman gafararka wa atubu ilayka kuma ina tuba zuwa gare ka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa duk wanda ya zauna a wani gurin zama a bayan ya zama abin da zai yi ya zo zai tashi ya karanta wannan addu'a manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake duk wani laifi da ya ma Allah a wajen wannan zaman Allah zai yafe shi Allah zai yafe kowane duk inda ka zauna ka tattauna kai hirani ko kai karatu ne ko ko me kai dan ka gama za ka tashi to zama abu na ƙarshe da za ka faɗa kafin ka tashi shi da subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk maza Allah sallallahu alaihi in mutum ya karanta wannan a duk inda ya zauna bayan kafin ya tashi zama abu na ƙarshe nan da ya karanta to duk wasu kurakurai da aka samu a wajen wannan zaman Allah maɗaukacin sarki zai yafe mishi in kuma mutum ya gama alola ne ya karanta game da hadisin abu sa'id al-khudri ya nuna manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ce rubi alaiha bi tabi'in thumma wubi'at tahta al-'arsh falam tuksar ila yawm al-qiyamah manzon Allah ce in mutum ya karanta wannan bayan ya gama alola. manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ce za a stampin za a rubuta a kulle ai stampin a ya shi a ƙarƙashin al'arshin Allah maɗaukakin sarki ba za a cire ba har sai ran tashin alƙiyama yana nan ladan yana jiran to yana ga kullu duk alaula ta gama sai kayi ta ka kana nan tare da taska masu yawa lada masu yawa da ke jiran ta ran tashin alƙiyama masu babura kuma da yawa an saba shi, an iya yawanci subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk agani wannan guda biyu da ba an saba da su wannan subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk waɗannan su ne abin da malai kawo a cikin wannan littafi waɗanda suke da alaka da addu'a bayan an gama alula insha Allah ta'ala kuma akan za mu tsaya a yau sai Allah madaukakin sarki ya haɗa mu zama ta gaba sai mu yi fasali na gaba shi ne azzikiru daga al'urudi ila al-manzil addu'o'i kuma da ake yayin fita daga gida da abubuwan da suka kunsa abin da muka faɗa daidai muna roƙon Allah madaukakin sarki ba mu lada akai kuskure da kuka yi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yi mana Allah muke roƙo ya tsara mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira dukkan wani sharri na duniya da lahira Allah madaukakin sarki ya kare mu daga gare shi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك اللهم ونتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين